الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن الله يتوفى شي بقبي shine cewa jimalar ola jira wani sulasi da makalin madina da ya kucu ta duk ba ce tushi ba duk ba na wanda da bai zafo shi dini na cewa tsaye february 2017 kati na hijin abun na tufatul iraqiyya fi amal kalbiya ya shek islamun taimiyya wani jibdai da bani wajen bayani dai na kusa na bai kusa ya bayani na shi dulu na malu kwasiran ya fi na na ya hakikatul muhabba ke ya hakika ya boye hakika ya cici diya ya cici ji bayani ya yi da tuwo etiya waya boye ya lawo da boye cici na wani bai katu ka karshen na annahu la yajuzu an yakuna ghayru llahi mahbuban muradan li zatihi nga ale shukuba wa inando cha dona wa yetebo yeyo zati buka wa yetebo yeyo wana kendo na kama la yajuzu an yakuna ghayru llahi mawjudan bi zatihi kendo na wa hiji na ga zando ci da zando ci lami zando ci na ji shukwana lami no do bi zati buana a cha ga kendo de ko ga ila lami no da bo wa shukuga lo da bo na to a cha ga zatiya ya bu wa de boye ya wa sai za shi zatiya su shiga wa de boye ya bu no ga ga zatiya za wa de boye ya eh ndo no ga ji na mu jonja an ga ge churu balla rabba illa lillah to shi da wa sai allah wala ilaha ghairu illa hu shi wanda wa su ko ba amma ga ga ilahu anai to shi na nga yi al ma'budu allazi yastahiqu nga izanu kwa hu izanu mucin alazin yasta yi kuna wagoyi an yi habba a fi adibo ya yi ebo ki wala adibo le zati yi ebo zati ya bubu wa yi azam amma wọn wace ebo ki wala mutum le zati yi ebo zati ya bubu bi kamali ebo ya ikwashe ya bi kamali muhabba ikwashe ya boye da ikwashe ya ciwon ya ji yana. Manci shi gaba. ngawa kullu mauludin egin doro na mamana zando na ramu mamana yula do alal fitrati amu matatin fitro ajis amu matatin oge da jigangani bi allawi kuma ga da jiga adini musu ga adini ono na ga na ga yi sani na ikpe na nabi muhammadu ga yula kullu mauludin yula din ala fitrati amu matatin fitro eh silla abawahu yuhawidanihi au yunajisanihi au yunasirani au yumajisanihi egin dora amu matakin fitara musulunci sai da wuga bai shi ba abin lura yahudi ko nun lura yahudi in ko abin lura nasrani ko kuma abin lura a naiji bauta ya inana to gafa allahu allah subhanahu wa ta'ala fatara al-qulubi mun ta yin ba fatara yin hangi ta ta fitira ya ala annahu daidai ne mu za hangi yin banwe mahabu fi mahabubatiha wa muradatiha ma ta tumainu ilayhi wa tantahi ilayhi illa Allah wahda su ko jami'a ce fatira yin ba za hangi ji ta tina na wuce yin doci mini yanayi yan wuce yo wa muradati ko kuma na mu yo na mu pade ngwan mu bona wa waza da ngwan mu bona mata tumaini ilai na ngwan afi di hankali ta cin rubuna watantayi ilai al'amaru makwatan wada ba wani wa giba ga wa wa wato haka ma ga wani ila da mai the last option yin na illa Allah wahada sai shi ko gogi wato alita isho shoko ta alita ta fatira ita ta ta

ya la yan doro ya la zan do ci a ma pa ga min bo ya go me ga be ya Allah subhanahu wa ta'ala ya na to amma ke be ji faruwa gan ce e ki be sa je I'm oh, sorry e man ci ne ja ga dina ko kuma so so ati bane za ga dina aga ja be ji fitra za hangin na ba lo asali wangin nan an ke asali wangin su ko cuta rana a ga be ju ba lo wa illa mun ga ku bi a فكل ما أحبه المحب دورنا زنين وانا زنين وانا وانا eh zane waina mini ene ji wachu na wana keki na mi matu mu ke na wajina o ke de boye yanki o malbusi ko manzuru ko wamasumuni ko boyede ena ŋa wona wamal musi ko boyede ena ŋa na. wole nga wede boye na ji amma twaci twaci na wede boye ena ji na yajidu fi nafsi ke na ya ci lubushe an siwa wa wede boye yan dushe ji ke na biyara a shigo ai na an a ba wani yau o ce dai boye an gici na tusu enu sa nu enu sa ke kebe ne ke ba wọn la papa ke ba do bo ye ne jiji ọdẹ yẹn gbọ wọn na so wọyu hibbu amuran gairahu ya ta'allahu na wai ji alama ndo si dabu nan wai ke wa na bambe na ju tuye be da nan nan wai la yan gbe ba yan wuci ji na ya ta'allahu wala yan gbe ba yan wuci ji na wa yasmadu ilayhi ha ma ku bukatu lo ba yan wuci ji na

ba eh wace ta buye yu na to kawai kai ta buye wuce a da yin bacin na ke da min ya wuce na wake da buye yu ga wuce bi na amma ban da ya su kwe to ta buye su kwa ne wa da buye ya zan doce har da ya bari ba ta yi e, wale haza amma zan ga su kwa da buye yu na wale zan la'adin batacin wani la'adin wani la'adin eh e eh, alama ruba su ko walu da ake ce nga mala Allah subhanahu wa ta'ala bi ai da litafi mun ga Allah e shi to bar bi zikri Allah be to su ko e da ga to su ko ta tumahinnul qulub ga la yin bata cin azo asa waga de waga wayin bata cin ko ga le ga ngicho ga ngicho le ga ga bata cin ngicho ake da ndo shi da bukata na waga jikiyo

حديث عن اياد بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى daga bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato annabi kan ne misali hadisi kudusi da wannan annabi Muhammadu ya gaya yin gasu ko ga ni khalaqtu ibadi hunafa'a uji uji uji uji alita hunafa'a ne mai zagi ya tike fake shirka luwa ko aji fitira yi ta fitira kiyo ne musulunci shugaban da alita yi jin an fitira yi kauna fa ya fake shirka luwa ya fake na fasu ko ci ba shi luwa ina ji an fitira yi ta daga dauna ina ji an lisa an yi ta daga dauna amma fajitalatu mushayatin shitan ci bayan da shi la safiya sokwa shetan ci ake fan yawon shi na ji fitar a jihar ta dana shetan ci biya ake daga ban wucin wanda ci labiya safiya kiri shetan labiya safiya gai wọn lè mọ sóòtì labiya safiya wọn ṣerika labiya safiya wọn bidiya labiya safiya wọn gàmọ́nà labiya safiya wani yẹn bisi dila bẹ ala na ẹna adi fitar ta shetan ya yi kuma wọn là yi kuma daga ban wucin na. wa harramat alaihi ma ahma ahlaltu lahu she na wannan yana jumla ji halalliya na shaitan shi wuce laji kiyo haramu ya na jumla ji haramu ya na shaitan wuce halalli na ji halalliya na shaitan wuce kiyo wuce haramu eh wa amaratuhum an yushriku bi sun cike ja foro an yushriku bi ga ala ko baci ma lam unzil sultana

kenan da sayi sahih bukhari da muslim na hadis ne kai maman gina hadisin abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullun kullun mauludin yakin doro na mamana yuladu ala alfitrati amma mutafitira musulunci amma mutai pawanjo fahaba wawo ndabe nebu iyo au idani yi agabe luje jio yeujo au gulaje mishanyo àwọn ìmọ̀jìsá ni kó mú láyé kí ọ ó ìmọ̀jìsá ni kó àyú láyé majuso da a bauta ya yana nan mana mai jiki ne ya ga and no child is born idiot until society makes him to be na do amu ma wangi mai jiki fiya sai dai ba no ga dai maki dana eh aga mu ci gife jo to ga na gife ga fa sai sai sai sai sai da ta ci ne mi utaki na ngana ki kaba ile ya ushwaro obone na mutatu bona ngana amma mu ara lula tutaki to ili na dishi daga nan ga nabi muhammad ganga kama turciju bahimatu aljumaa kendo na yeye tuntiju dabaye mwemaji egina mwana na naga de guruna bebe eke ntso hmm. hmm? ka mɔdzi ntso mɔdzi wuru eki na ɔka bi na ntso adi na mɔdzi a na wɔn adi a akyi ka na ya mina jida ayi kasi na daba ma na daba wura ma paati lo si na na na na na na kasa kuma wude ndị dawa tashi bani wale misali bani amoza amoza na lejibiri jina uchiwa de uzu ya chuba baya waye mo kokuma ubi chibaya ko nga mali chibaya ka pachubo to mutola ga wani ucha amaji nga amaji acha wa amaji bebe na ka baya acha ha ko ko confused so ba nga na. فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله يقال لك وصنا لتنسو قمري ذلك الدين القيم walita su kuna ya alawa sarada na naga ya jini goro naga ya jini goro to ale banin na fata igirna shi man nula bai yi gaga yi fa su kuce walita yin mai tata wee na ya e e de hauna yan na gaji halitta ita yabo na bai su kwai ga na yadda suna ji su kwana ya ce da boye yuna na wake ya jiki yau ba da boye yuna malaka ba na katuci na ga laisa kula ga ma wani ce kasu ba ga na ga fallahu subhanahu fatara alquluba ucha ba ga anji lata ala annahu laysa aje ndoro na ịba mgbagba mgbe edegbo ya na ụmụrada tiakwo na mgbe wawa na ma tatumain na ile ihe na mawachita talobu na otanta ile yi na ma nga yi karshe ya ofu ya ya al'amuru pato na illa ala ụwa sai allah buji yin da za ta atafitere ọtọ aje ndoro na waga ga wawa na yawan hankali wa ya shi ta gangani bai yi akun kiyo na

na mawate damuwa ndo shi ba ndo shi an ga shi ko ci ba dai na so ma shi wa aidan dai ma faka ma futiratil kulubi. ke qulubu ke ndo na a yin ba ji tsata ayin ba ji lata fitra yin ala muhabbati na debo ya nutu kamali ye ji na ne mi guci e kwashana emi buci ya ji ya e fashe na fallahu so zalama da ya ji ya fashe na shi na gai fallaha fa'allahu nuna huwa musta'id kunga iza na goyi ga lil kamal ga ga de ye jiye pashe baza anji utsata na wa fe de chichiya iye iza inda ga de ye jiye mi guchi na aga na ma shepon ye ma baza na wa fe de na wa fe de bu ga na

fọwọ́ nínú subahana wa ta'ala iye wọn tsotso daga ba zi buro ba ala subahana wa ta'ala ti fẹ́ bi o a ṣe nana yawa ya yan dɔw na ɔga ala dɔw na ala wo ewa wa ko yen lɔsi na ɔga ala wo ewa wa zun ala o kyerɛ o de tsitsi la tsitsi o tsi sɛ kpa la ɛnɛ yi daga wo daga ba ala o so gaara zi wa o fi wa na wa waza ti ya duna Allah man da yake fasai da yayi ba inda yake ki ciwo za wa yi ki zati ya za hangi wa je goye ya a e tu mu ga lo na wa ji yo wa je yo so bon um, amma so ko oh, ya so ko ga wa ya je yo be tu na so ko ke za wa je za ga wa je yo ya wa je yo ne ndoro no ga ji na kawai to te wa ga wa wangi ebe wee wuce na wede yuna. na a ci kawo mai zama an na fo kuke tuna waye nono kwe na waye ga na waye na fo a kuka ko wangi shi wa da wangi wuce ya yi mana waye na hugo ne ayi ko to ga mai ga ga eh fallahu eh, fallahu fawwa fawwa almustahiqu allah wa shi magana da mu goyi na eh ga zanna goyi ga ya an na wannan zana zanga gwaye zana wana alala hakika ce bayan hakika bo wal kamal to bayan kwashe bo su ko ka gwaye go to uje wa uje jira da zana jiga gidi ganci nan ga wa karu muhabbatil abdi li rabbi ezu ga gagwaye da tsakani ya wujo lorbatocin yawa kina na jami'a je da mutazila jina na ujin goye unguja su kwanza uje da boye a su kwa wuji ma su kuma yadda waya wuji muna munasaba da tsakani abu bi ya muga ade wani kara muhabbati da rabbi a ga a ciga ga ka boye wuci ga da ba ka na gisha ga wani boye ke yin majazi sun ji ba ki kafa eh ga yin majazi sun ji ba ki kafa da ne ka ne ba ne mai pe ban da majazi ne ne da boso to a sake nan ne ya boso da ga ya ga to ga boye ezo bomi be boye na wuja na wa fil hakikati na e hakika e ya gani zamu ce jina in karu li kauni mabuda we mi ka so ko jiki han ko di so na wuna e bona wore ga hun wa de zo eh so e ga ga boya ne kin daga bayan wujo lo ba so ne za a biya su kuna ibn taymiya ga tun na shi ka in karu sai je ni sai ila we to ci ila wọn su koyo kama ana inkara su ki gomi bi muhabbati boye allah o ya si o le abdi ya ushu lẹyìn mo ti kàdé wọ́n bóyá àgbẹ̀ títí títí ma ẹ́ mo jẹ bóyá mo anabi muhammadu mo jẹ bóyá anabi muhammadu mo jẹ bóyá anabi muhammadu yìí sokoso mi jẹ bóyá yàrá yìí kaza kaza kaza Eh, na ila la yuhibbul mutatayyirin ai eh, so asaso ko yeti kiyo mo de boya tan to shi ama ta ala so ko ga de boya za etun alo etu alo mun ce ga kama in karu muhabbati li abdi yazo ga gomi ga so ko de boya ya wuja yalstalzim wanga na digwa be kin wa digwa be yawo in shi mushati ne gomi be e ka ga paso na we jina e bona na paso ko na jina we jina we de boye azio ya wuji yo so we gomi be mashi ya su ko don وهو مستلزم اننا ما واجب به ينكر كونه رب خالقه wa mun ti ba be ne we gomi ga su ko na e chuchi na jiyo na ji alita jina fasara shaji um inkaru um ma inkaru um nana wai jiki baba nana na musalziman wurti wabenya li inkari kauni rabbi la rabbal alamin wato ga daga wai gomi ga shukoci to ta litaya li kauni ilahul alamin wani kauni be kuma to cin gai tun kike ji ilahu ya litaya وهذا قول هيك نما اهل التعتيل جينا والجحود هيك انا جاي كون بصفه ين شكوي بيجي جين شكوي بيبو ده شكوي انا اي كون هنا اكوانا اشي كون هنا هيك انا زعما تشي كانا وشكا غايني كما atokibuni temi yangu gawo wogaga sokwe debwe ya uja ya sokwa tuna uzimaye debwe ya sokwa ego moyo ya abu tatilizi zizi me tatilizi yo bana je gomi be sokwe be sifa sokwe na ele sokwe kan utena agaji kiya abuja sai ba ta kan ayoyi ko wali haza maga ya bonna ittafaqatul ummata a shi gudai bai ko al'umma ku na shi goga ba sojo kamula na shi yayi na ga izi yo yahudu bin nasara ji alama indan mun da min na da min litafi ajo na min al-mahsur ina ja ko be fi litafi ajo na wa ahkam be hukunci ji daga basibo annabi musa to annabi isa mudan injila daga nan wafa ga bidana mudan injila umada zaburo anna azumal wasaya wasiya no wuci ga nan doro aji za ba shi nan ngai ga kiyo aga antu hiballa wa fi wa la bi kulli kalbika wa aqlika asatọ liga fi lati wọle ọdọ náà ń dẹ́gbẹ́ kan kú ṣiṣẹ́ dẹ́gbẹ́ ẹ̀yà sí ọ dẹ́gbẹ́ ẹ̀yà àlá ọmọ ẹ̀mọ́ tó sọpá àgà ayé gẹ̀gẹ́ nàṣí ànàdìgẹ́ nàṣí apáta lè yà wọn nga yìí fẹ́ dẹ́gbẹ́ ẹ̀yà sọ̀kó bẹ́ẹ̀ ń kúlì gaba gbọ́ gàbá ya wà á fi da bẹ́ẹ̀ mu ṣe ismail ya ya israila wọn bebe jiugbe ya israila ah, israila rabbi ilahu na wahidu na daba ebo ari nka coci yan bayi coci nike tuyo ebogo fatu himbo rabu ila aka fewa coci yan fewa coci na ila we ona minkuli kalbika biyan gwan yi gaba da wa kulli nafsika biyan rayuwa yi gaba da wa min kulli fautika wa kuwatika bi kabon yi gaba da walakin hazi kalimat lati ga kalmana na me na me ana usika biya ya ne me la don wasanci na biya al yawma an ala qalbika yatin gombo ken ne me gura odana wa khsiha ala auladi ka uchoke kun ya yoshi mon na magaga na mini maya yahudi jibuda hmm mini maya yahudi jibuda o chore e ga no ga ga za ga za bu ga ga za ba ji ga a jiboya ya mini ya injilo ya annabi ya eh, injila ma injila ma marcus wake ade ade the book of marcus the book of uh, oh, john the book of kaza kaza mini buyo to mini book of uh, oh, o zeni mini ga na waje zana fa ya bawu kiwu juya gonga ina awala kulli wasaya ina farko yin wasiya na gai isma ya isra'il gai gana eh, agabe taura agabe ka littafin yahudi jo gan ya isra'ila ya wabbin isra'ila ya wo arabu ilawuna rabu wa waidi wato hibu rabu ila ilaka min kulli kalbika wo wato ci da wani bai kiyo da ya kawo a sake da kuma kulita fi za to ya ga shi boya ga a kiyo ko ya de boya ya soci man ga waza huwa hakikatul hanifiyata millata ibrahima hakika boye na ga mai hakika ya pipake shirika lugo na ya paya annabi ibrahima na naga yi kwana nabi ibrahimu boye na wadi wuja da ya ziyo wadi ya so ci da allati ya aslu na na mu da asali da babo da taura na ya aslu fi na taura wal injil wal qur'an daga ne tifa kwalo unda qur'an unda injila unda taura ti wujude boye ya ziyo so chuna wa inkaru zalika ezamo ezando emi bobe nema. ma uzun awuwa daga yo min ya mushriki jo be swai bi na yi na ya mushriki na so yi mo eh na mushriki ga so yi mo ada ibrahim na shi makiri ya annabi ibrahim khalilullah na wo be zane yo mo wafaka be zane shi lami to ala zalika ita cha ga wannan min ya mutafalsifi min ya zane shi philosopher jinan au mutakallimi kwanza anaje alul kalami nace gaga fi adini o dira ya shi na au mutafakki kwanza ndo shine je lega ga eza ga ja hayo na aga ga mutafakki ni mai fiki na shi na shi e be wangi na na bukhari o tayi imam maliki imam abu hanifa shanji de da makaranta ni mutafakki ni ci ranar jibi mai eh, gaji fahimta a soji gaji wa ga ilaji na gada addini wani abin kyalul kalam shi nan an muftadi a kwadar bidiya shi a hazawu na shigo ga najib daga ba su shigo mina hawo na wa zara zalika ya gairin na man titi a fi mai sun shigo karamita albatiniya al-ismailiya zije karamito zije albatiniya zije ismailiya jo ba ta firkan na ku ta ta to gurupu ya yo mini ye shia yo mini gurupu ye shia ji bwa don mini shia ji bwa a ndo amade laka bi aji de de ala sunun na la da aya ka ka zije zije ai ismailiyo ismailiya ji aga ji da ga ga aga ala a eto shi so nan na una kina daga ba jafaro eh jafar da jafar sadiki lobe juna ga ismaila nan ebe bụ aga ebechide e na ki daga ti ndị imamu da ta daga ti jafuru sai ba dum da kaba zibo ta e bai na ya Isma'il ana. eh wa kazzaban na da bai bwa mu je jisa da ya ismaila na je yayi group wuce amma an ga ga manazo manya tarihi an ga ga manazo e bayan na tazuga ismaila wuce da yayyen jafar na waje ajali kafin so jafar waje ajali na to kyawaje mulke mulki shafe da hawo nan sannan ba buyi ta mulkin wajen hajjiri nan ba abe ga mulki hajji da ya bu a so ngai la ye ga igun shiga mai ga ismail ba hun shiga ba da mina ga ismailiyo ko mu mina zai taifa ta yakuru nabi imamatu muhammadu bin ismail aga ga ga muhammadu bin ismail na ngai kiyo ngai da shijo wa yazumuna anna dawrul imama intaha aga ga ga aga dawru ato dawru ye imama ga doshi nina aiga imamu na ngoto achuke de isna sharia de imamu na gube ushikaba kunga bana to ismailia ji nye ba aka akakutwa wakabuko akaza kutwa wakabuko tegetie jafuru shimba ya ejuna akutwa wakabuko e bona elala ushikutwa bana kama anna samawati wal ardina wa al usbu'i saba kinno na sama yi kutwa bana

ana raya isna shiria abuna isna shiria ya gaji ban naga fato fato rafu do jima yo min ye tuza nan jo zane yo wastahallu al huramat fa kana rajulu minhum ada da min abo eh ila e ila e la da chonji a da da min abo ya da'u a ila manzili waji jama'i gaji yumi aya mi labari na fotcho ina ji faruwa kaduna ne ga alabe da hanu in ka yi da ga mi mu yore Agabe be mi wo fe to ma hu wa ya yin gici gi wa yuski wa ya nu ya minu ala murati cha ke ko alo ba yin cha de sina be yin e eh, ba adin za yin do ci na no ci doctor na ci ta ba ba ta ta political da kaduna magana doctor e eh, worun eh, ke le shi aji di kaduna na re ne bo house ba na mi na e gumi wula da so anu lawyer wani asira na lawyer na mistake la sashi ya yau after three months ganci eh kashi after gujo egin zagin na fe ndan na fe la mun yi tuzu mun ji zaguta emi mu yi ci jira wani do jira she bayi mi fe ji si mi wani mi yawo nga albarka ngama yi ba mu naji labiyo ta zai kaza imi na wale duji mun ayu ya ba ya ba ya ba ya mun naji ba la ya lebi wi to ga hau ti sira ba ma kan zage adini ya ba ga ya na ya yi me sai zage ne ka ji da ki wa ci kin ka tun be ci ta ju ka jama ne ba de ga do wa lo na ma wa lo ke fini na ayo e fe ko fini na so wọ́n ìdájí wọ́n ìdájí abájẹ́ ìròyìn after for some days after three months be nke shi me zaguchi zaguchi shi na na guta ya farko na da mini abu bai woro shi na ala ada cha ba ni na na shi na obia mutijuke o mutijuke mi yo a na saka saka ni ake no fún ìsiná àṣírí àjọ tó mọ́ àtó ìjìmọ̀ nǹkan fọ̀gẹ́ àlájà jimmy alíkà fọ̀bẹ́lẹ̀gàdà asìlẹ̀kùn abdullahi fọ̀kọ́tẹ̀lẹ̀hùn labari na shibe da da da da shishin da bukan ganin abdullahi ke da ni ga yaji biyu a yau na fọ̀kọ́tẹ̀lẹ̀hùn ci kuma usul ma wani sashi ayi fosa sashi ayi fosa so ne a ba mu بنون إسماعيل أتقى كرامي طيب أما كرامي كرامي طيب هذه باطنية شنو باطنية دي كيايو lakabi na jade buna ga yin doro no ga leyi bangba na nke de kiyo nde bati ni ne ne so su fa yi na so ina na so ade na dire ba shi ayo to a ci ga da shi nan shi a gali kulli zahirin batin ne do no gale yi ban gano da batin e babu walakin tanzilu eh wali kulli tanzilu tawila ga ndoro no a ci cin shi na unde kiyo unde tawili so ina ga do da tawili ne ga wannan to sifa shi ko da kiyo da tawili e babu e babu suma innahu khalatu kalamu bi ba'd kalam al falasafa ce ga ji boke ba bai gani ziyo ya falasafa shi aga ga te coco aga iya aja ga inna na kulu wa mawjudu ya ga su kodan ba wala mawjudu ya ga gudu ba ma gudu ba ima gudu ili ma ima gudu ya ima gudu yi kwa ima gudu agbapa achigaga etete sifati eshokoji bukpata yubtiluna nubuwata wal ibadatu wa yunkiruna alba'd ama egbomi be annabin chiji ama egbomi be ibada sashiji wa yunkiruna alba'd ama egbomi be tokina alikiyani ama ga batiniya ama ga shiya gaz mini ya na ga ba da kidaya aga de nusairiya jo ga de adunzu jo pata shiya gayo nusairiya adunzu mini batiniya ga batiniya aga je ke do jiri no to a cike da shi ya mini yan ne kina mun labiya ne ga ikara bi tajo ziki tro ikara mi tajo aduji da bai za ba gine yiga hamdan hamdan al kurmut al hamdan kurmut ba ba ka ba da mai zeni mini ya eh ida kura wasit mini ya shi ne ya shi cikon ne ngabu don mini ki ya bagdado kana ahadu da du'a ah, ahadu du'atin fil ibtida mu eh? da min na je mm, na jika min za ba na jika da wani jina iza dokunji alamitu mutum abin da wata bune na muziyo a hamdan ah? na kurmutu na idan mutum yana iza lamitu sannan ilamitu ban ci yi rage zan ya bani ce jiya ẹgbà ló ṣe dán kẹsànwà ṣeṣi pàyàkà ṣeṣi òṣìkọta èkó gẹ̀yà àwọn náà kó kàṣẹ àwọn náà ní òun bá rí inú tí yánà tó àtọ́sù fi yìí mẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ náà rẹ̀ náà fẹ́ dùgbò yín náà sáàlá dẹ̀bọ̀ wọ́n àdé sáàlá àdé náà ètò kẹtẹkẹlẹ fún gbòòrò pátá òun bó rí síkìrì wọ́n á zo ee wọ́n mọ̀ nílẹ̀ àyà nìtú àyà nìtú ẹ̀ zanzan ní ọ̀dọ́

oge chule wake ya wata bata na daga annabi muhammadu na wazire fali ya da be safun a 1000 sai nike cika malu alijin na safun doro gona na ya ba na ci na ina kana fata ina alona wa bai ga kiyan adi faruwa ne amma al'amari faruwa kila bayo na a kwa ne na ne ga wani a ju so ga wani ga ji ga ya so ji ga na ando re eh kwa la ka ga bi to nga no ne ba ka la ko ga ni ni eh ni a to je wato wallahi tallahi billahi lazi kan da ji qur'ani da sunna annabi muhammad da bayanin sahaba ji wallahi ni wata wato no da bi cikin biya inda ai so go na don bon na a, na chon bon na bon don bon na vo ma bo vo ya na a a ga ai no ma no so da wa wa ma no so ga no wa ya ja wakai ga taba yi libi nare wa hama ne wa mu sha be a wete na ga tubu mu tumu na wa ga wuce wuce wa ga za ne ba yi libi wa fe wato sai wuce ga na to na fe Allah a to Allah akbar da wa na ga na wa ga ga yi da wa a shi

nga ban wa ga su ga zanji bata ya bawa ma lakin hakkal qawlu minni la amla anna jahannam la jannatu wa nasir muka jahannama she so ale ne ya sapi fi adino tsaka tsaka iri ji e ji da wono to to ga to da koli ji ole no o ya o e za fe choko ti e za fe wu za ti e za fe sun be ti e won chi ma do qur'an ba ma da ji sa ne mu mu wa Abba Kuranu, Kuranu kwawa,

za ta na aga ayo aga abu sa'idu abu sa'idu al'amaru bɛ gɔ kasarai n wu zaji mini ye musulmi jo n ka da ala to masalaci n fiye bi to masalaci shi mun na lokaci ma n yi wato alkuran la n dana ya shi ya ka muro wato alkuran la n dana ya kai e zaji fiye lo aji a mama fiye ko ala o ci ba ta wu lokacin yin wunda masalaci kama wunda da wunda masalaci ka wunda yaje masalaci kama wunda ya wa hajar lasu wanda wa ta kuma hajar lasu wanda wa wa ana da ke Baghdad lokacin don lafa jimiye na kin ira ka to da karshe ne na na wa mu bai jimi ne shi a nai ta so ke rubo mulki nan ga ke ga alawa take alawa alawa shi ladan lasu wanda bai shi da su da masalaci wa. so shi karamita ne gata wani to a da na yau na su kwaye da ya na su kwaye da boye ya za a cin da ati da da shi wuce jimin ala kiyaye wani ya za kana khalil imamu hunafa an gama na yadda shi ci ke yi wa eh, annabi ibrahim na yadda shi ce ke fanda ke shi kaluba na wani gabi an ga haitu ya ne ya ma kuntum ta'budun ne fe ya fe fe di bauta na an tunto ya cho wa ba hukumul no ba cho yo na fa innahum zaunci ji bata to muna du ya miyo illa rabbul alamin zanade yi zanade mi pecho mi ni be yi wo ba na ga cho ce nga alita ji ke bi na la uhibbu al Mm. kuti jima ye eh, wune tsana je eh, re wune we be awon ga awon la ke abo ko shi ga ban be to ga e tsaga ye an ga yo e tsaga la ya ke abo ga igidi ne na be ga ah, la uhibbu al-hafilina kuma ga le nan ga za rabbi mm. walamma afalat qala la uhibbu al-hafilina mm. ngina la ke ga e ah, wa na da la ke abo ne wona shukumi ala ke abo wa qala ta'ala ala subhanahu wa ta'ala ga ga yawma la yanfa'u malun wala banu efo na dukiya ji sai bi amfani ana to yaji e ma ji amfani ana illa muna talla bi kalbin salim sai da kabe ci so ko be ngba wangi na ga wawa stas wawa salimu min shirki yin maza na afo ke shirka lugwana wa ya liyo takai ke shirka lugwana zan na ga dia mi ci ga ga di pio ga di amfani ngoro shi ko mo mangato amma makaulu ya gane ya gane inna wula muna sabata munasabata dan munasabata ba bainal muhdathi tsakaniya zalitaji wal kadimu be tsakani su koya na ne ye ga kadimu na amma su koya ga kadimu ba bun nan na ga ne ga muna munasabata ba na tujibul muhabbatahu na na na wajibin ci boye na su koya da su kuma na su koya da na a ga watan watan mafu'ahu Na wema linazari ilai da na ba su kwai da wai kai ga ilani aga yawo mu be cicire su kwa na e mana kwa aljanna na ta su koje fibo da fa za kalam e ga ne ga ga dunkule e ga ga dunkule wa ya ga kusuba do shi kai ene yage kpakpa be ne kpa be muna saba na da tsakanin huje ba su koyi na yage kwa kaga an na wule sabai na muma mu da tsakanin su ko be huje shi ya to wa lubu mima su ko maza na lu mamawa yage laula ga ga eh kuna saba he mi mana tsakanin huje ba su koya mun ga fa za hakun ne gaskiya kashi ko ya lula wani yara don an na wule sabai na muma wa bainan munasabati tsakanin da tsakanin da kuma tsakanin bugun da su koya min almunasaba ya munasaba ya ma bainan naki ne da tsakanin ya zana jiza ya wani wani man kuma zana ujiya wani ya sannan suke ya bai tsakanin ya gibe ya nu gina ya a una zalika bai na bai hace na fa za haida hakku na tun suke yi mu gaskiya ko yi mu ka shigo ina kan munasaba ya bai kwabe munasaba tsakanin ya wuce bai su koya nan ga yi ga ya nima tsakanin munasaba yi mun zakari ubi su koya wani da munasaba ya na kiyo na ya waje kudagwa munasaba ya na wai gina wace wa mai yagi gina wuce na kuda zakari ubi su koya wai mun sai miya ga ya gagan na ya ce ga ya bayan munasaba da tsakanin ya wuce su koya ne ya gane ne gara na gaske ne amma wani aradu ya ga ya kwakwa an na wula munasaba ta ga munasaba da wata tsakanin ya wuce su koya tujabu na wala wajibanci be an ya kuna a hadu ma zaini mini za ku ba nan gai zaini sakanin su kube wujuyo na zaini ayi muhibban zane wa zane wa ya abidu wa ya abida wa yi wujina wal akhar zane mun wani wa kyo mahabuban eh, zina kina yi mahabuban zane mun wani numu zane mun wani gai kyo mahabudo no bai zane mun no fayin na gai gan ele ka kwa ta ko sakani ya abidi zanen wushi na ya mahabuba sai ka namo wa wano na mai almahbub sana wuna na mai na shuge ga ga wuna kwa yo na ka to ba ga wa masala na rasul masala na ga ita masala ocho na ga masala ne da gona fal itijad bi me be juja binan musadaratu da al matlubu ya ya cin godo ne ne ya wala ina iya waza na gaya cinye gudun na gaya musu hadar yin cingu ya ci gudun na wa ya kufi bizi zalika almanu ma ku jo su wani ya gunna gwaiwa ya gunna gwaiwa su ma yi kwala ala ga lamuna sabata takdin muhabbata alkamila ila munasabata lati bayna al mahluki wal haliku allazi la ilaha ghayruhu eh aja ga kana shafe ga ga ga munasaba da ba na laukunci na labo ebe yin guna aga gwen gwen aga gwen adabwa munasaba adabwa na labo yin gumbe sakani yin zane wata na bezana wana sai aga da munasaba kana ja ga da na kwake bana na makaruki wuce wa bainal makhluqi wal khaliq sakaniya halitta da na ji halitta nan na ma'allazi cocinci la'ayi la gairu la da shi da ba zuwa allazi wa fi sama an gada sama bo ila nga ila wani sama fi fil yi ila nga muke ila kin bobo walau al mathalu al a'la su kuma ga da jina la fi sama wa ta sama ko to kin bo wa ki ka to kaula haula man e gana na ye gana na wa fe le ne ga wange ga amma ye gana gana jahadu kauni lahi ma'budan fil haqiqa eh bomi mo e ba ki ka ka sokoji no gona una e ne ga ndo na eh, eh, ka no e lu ka ne bomi go no sokoji za no gona una e ga jeje mai na wali hada wa faqa la ni masala nga mana ga ndo ci hadi pade yo e ti masala na zizio ga ndo ci hadi pade yo ziziyo tawaifu min al-shufiyya min al-shufa ya ta ta ta da ne المتكلمين نجي كان في عديننا الذين ينكرون na قومي أن يكون na محبا في العتيقة نشكوه يزولون عوان باكيكو فأقروا بكونه معبوبا eh amma wuta kwankoro a tabbatar da gabi kauni ga shokoga ma ba sana wa na gayo amma e ba abu boye boye mu cinkiyo ne yedi a shukwe mu majazi O mana hu kaunu amma ayi da diga a te

yakhruju ne bai na yadura tuna na yakla tuna ato, e eh, ji eh, kuskure ke da bai nan ci ne okay ila kan yakhruju tuna to ila itina e ta ji ila bu ke ba la don ubo ke ba eh ubo ke ba ngai ba no kamar no e ji eh, kuskure e ji kuskure fi na yana mai asali ya mi gwana ina mawa kolu mutasila ya mutasila jo wani awin bai zato shi mini jami'a jo amma muhabbatu rabbi abdahu a ga ya wuce lo ba tsoci fan wa shagu ya kara ya ke gungu bai nan so ya gabe o mun ki ruwa da ne mai gungu na kismani aga ya kogu ba to abin da ke bayan ya kogu ci jo ne zane shi ya na su da ya wuce ko kuma wuce da ya

anabi muhammadu kan fe ko kan wona ubai fe ba qur'an fe mafi mun hakke dikini ya ba da ci nan ce ya bai dan be ko do so shi fe wona ba qur'an na da ka, mai da wona na diga mi ka to go ji ko na ke ma bere da ci asole zanzana ye tasuna anabi muhammadu eleje mafi ay bayi we ga fi awu an kana ce taci da mi nan ga kiyo qur'an biye ga na shi ga be imani ya shi na ga da be a akida ji wangi wangi ne sunna yo amma ga sube suku yana ya bayi wani ya nishi nga kale ya ci ta bayan wa da kasa ta zaka mutu na ga shi da kasa ci shi ta ta yi niyo amma zanen gayi zanen gayi da ba suna na bi muhammadu na wato ba ta ga shi da kasa ci kasa ne wa ne ko bai ga shi kin wa da ya fi bo qur'ani ko ga ko wani na kariun na gaba kárí òun nàbá kárí òun nàgàbá kárí òun nàbá irú òun bẹ́ẹ̀ bá wà fẹ́ mọ́ sí o. tó gbé ní àkíkọ gàmọ́ to insha Allah su ya na kyau wani ga ga daidai na su kala do yayi amma ya ci su kufan yin bai subhanaka wa